dan adam da kuɗi. Tsakanin dan adam da kuɗi. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa cikin sabon shirin kasuwa a kai miki dole. Shirin da ke tattauna al'amuran da suka shafi ciniki, masana'antu da kuma kasuwanci. Shirin na yau zai yi tsokaci ne kan matakin da gwamnatin Najeriya ta ce tana shirin ɗauka nan ba da daɗewa ba na haramta shigo da tumatir da aka sarrafa daga ƙasashen ƙetare zuwa cikin ƙasar da nufin bunƙasa cinikin na cikin gida da kuma ƙarfafa kamfanonin da ke sarrafa shi haɗi da ƙarfafa aniyar kafa waɗansu kamfanonin a ƙasar. inda za a ji tattaunawarmu da masana kan harkar cinikayya da kasuwanci da kuma masu ruwa da tsaki kan masana'antar ta tumatir inda suka yi tsokaci kan tasirin da wannan mataki zai yi wajen bunƙasa cinikayyar tumatirin ko kuma akasin haka nura ado suleiman shine sunana zan kuma kasance mai gabatar da shirin na yau masana'antar sarrafa tumatir dai ce daga cikin masana'antun da ke fuskantar matsaloli daban-daban wanda ke barazana ga jerin tsare-tsare na tafiyar da kasuwancin cinikayyar wannan amfanin gona da a ƙarshe yake cikewa kan talaka bawan allah idan za a iya tunawa dai a shekarar da ta gabata an samu hasarar tarin tulin tumatir sakamakon auka gonakinsa da wata cuta ta yi musamman a jihohin kaduna kano da kuma katsina inda akalla cutar ta shafi gonaki sama da dubu ɗari biyu kamar yadda bincike ya nuna zauna bangare guda kuma masana'antar tumatir din ta kuma girgiza sakamakon yadda wasu kamfanoni da ke sarrafa shi cikin gida suka daina aiki ko kuma suka dakatar bisa dalilan da suka zayyana wanda ɗaya daga ciki shine rashin samun kyawun yanayi na gudanar da ayyukansu domin samun ciniki sai kuma rashin tsari mai kyawu daga bangaren gwamnatin najeriya ganin matsalolin da wannan masana'anta ke fuskanta ya sa ministan kula da ayyukan albarkatun gona a najeriya chief audu obi a satin da ya gabata ya ce nan ba da dadewa ba gwamnatin kasar za ta haramta shigo da tumatir da aka sarrafa wato na leda ko gwangwani cikin najeriya daga kasashen ketare bisa dalilan bunƙasa cinikayya tsakanin kamfanoni da masu noman tumatirin da kuma bunƙasa sarrafa shi cikin gida a bangare guda kuma ɗaya dalilin da ya bayyana shine domin kare lafiyar al'umma kasancewar hukumar tantance inganci cin kayan abinci ta Najeriya wato NAFDAC ta bankaɗo cewa daga cikin ire-iren tumatirin da ake sarrafawa a ƙasashen ƙetare da ake shigowa da su cikin ƙasar akwai marasa inganci ga lafiyar jiki. To sai dai fa wasu daga cikin masu ruwa da tsaki kan sha'anin tattalin arziki na ganin akwai buƙatar sake nazari kan yanke hukuncin dakatar da safarar tumatirin kai tsaye daga ƙasashen ƙetare zuwa Najeriya cikin gajeren lokaci. Yadda za a zartar da manufar ko kuma matakin da zai taimaka wajen bunƙasa masana'antar sarrafa tumatir a Najeriya har ta kai ga samun kuɗaɗen shiga daga ƙasashen ƙetare. kan haka ne shirin na kasuwa kai miki dole ya tuntubi dr ahmad bawa masani kan sha'anin cinikayya da ke jami'ar jihar kaduna a najeriya inda na fara da tambayarsa ko yaya yake kallon ɗaukar matakin dakatar da shigo da tumatir ɗin da aka sarrafa a kasashen ketare Gargajiya bai tsammani ba saboda eh, na cikin gidan isa ne baya yi ba isan mu ne sannan ba rana guda ake yin tumatir ba so ina ganin ni ga gani eh, gwamnati ta iya eh, da ɗan regulating kawo shi na waje ɗin ba hana shi completely ba eh wanda ake shigowa tun da za su je central bank a neman dala sai a ɗan rage ɗan dalar da ake ba su su kawo dan sai mu da nan cikin gida mu dibishi shi me ba ma yi wanda ke hana mu yi wanda zai wanda ke san mu sai mu fara wannan don kai zan a yi yadda ya faru ga shinkafa eh, muka hana kawo shinkafa ta waje tsammanin za mu ƙara ta gida me muka samu sai kuɗin shinkafa ya yi daga dubu goma goma sha biyu ya kai dubu ishirin da biyar so ina ganin kar a hana kawo shi gaba ɗaya haka zama ɗaya a ɗan rage kaɗan kaɗan sannan nan gida ya kamata mu zanna shi ke hana a yi akwai abin da ya kamata gwamnati ta yi ko kuma akwai abin da ya kamata jama'a su yi waɗanda ba sa yi to haka haka ne ina ganin za a cimma nasara dangane da korafin wasu daga cikin kamfanonin da ke sarrafa tumatir a najeriya kamar na erisco kuma da a kwanakin baya ya ce zai koma kasar china saboda ɗaya daga cikin matsalolin da ya bayyana yake fuskanta na karancin samun dala domin shigo da kayayyakin aiki duk da cewa ya mika kukansa ga babban bankin najeriya dangane da wannan dr ahmad bawa cewa ya yi eto eh maganar dala ce bai tsammanin su matsala ce ta ƙasa ba abin da bayan tsammani akwai abin da gwamnati za ta yi ba sai in za ta hana manuri dala a ba masu kawo tumatir sannan shin abubuwan nan da suke ɗaukar dala su sau ba a su Najeriya su ma sai su duba su gani ina za su taimaka ma gwamnati hmm. saboda mi saboda za a ba su dala su kawo wani abu ne daga waje hmm. to menene abin nan ba za a same shi Najeriya ba sannan in machines ne ya kamata a kawo machines inda za su daɗe ba a nemi dala ba so ina ganin su kamata su duba da kansu me ya suke kawa da dala kamar Erisko ai bai daɗe da buɗewa ba aka yi ta buki na which in magana machines ne ya kamata ya kawo machines ɗin shi ka hanya fara sannan machines ya kamata suna daɗewa saboda haka sai a diba shin dalar nan da za a bashi me yake kawa da ita sannan abin nan muna canza shi mu samu na gida in ba iya samu sannan ana iya ba. sannan babu za a yi su samu dala isakkiya wadda suke so saboda Najeriya ma ba ta samun dala ɗin. Eh su ma sai sun duba ba abu ba ne wanda za a ce duk gwamnati ta yi. Tunda kamar da ka sani na sani sun sani na kiya yanzu Najeriya ba ta samun irin dalan nan da take samu da. Kamar akwai lokacin da Dangote take cewa in zo ƙara wani factory nasu ko na ko su ne ta Legas ba za su nemi dala ga gwamnati ba. To su ma sai su yi tunani shi wurin yan tumatirin suka sarrafa shi ba za su iya kaiwa waje ba. idan su masu samu wata dala su rage ma gwamnati nauyin ba kowa dala. Dr. Ahmad Bawa kenan masani kan sha'anin cinikayya da kasuwanci da ke jami'ar jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. Bugi ƙasa ka na ƙasa. Malam babba na gobar gabas. Kidda shidda ka ɗauke uku. Malam babba na gobar gabas. Idan ka haɗa su sun zama tara. malam baba na kowa gabar. Kowa aka gani cikin taraɗin nan ya yi sha'ani na shi taruwa. Malam baba na kowa ba. Ya sha shagali na yi. Alhaji Sani Mai Tomatoes shi ne sakataren kungiyar masu sai da kayan gwari na jihar Kaduna, shi kuma jan hankalin gwamnati ya yi kan sai ta yi da gaske wajen ɗaukar matakan dakatar da yawaitar hasarar tumatir ɗin da manoma ke samu ba tare da ya shiga cikin da'irar kasuwar cinikayyarsa ba, ballantana a kai ga bunƙasa kasuwarsa ta yadda za ta yi gogayya da takwarorinta na ƙasashen ƙetare. Ga tattaunawarsa da wakilinmu Abdullahi Alhassan. to gwamnatin tarayyar najeriya ta yi maganar cewa za ta tsayar da shigo da tumatir na gwangwani za a koma ga sarrafa namu na gida ya kuka kalli wannan tsari da take kokarin aiwatarwa to gaskiya gwamnati in ta ce za ta aiwatar da wannan tsari fa sai ta ɗaura ɗan mara gaskiya bangaren tumatir muna da babban ƙalubale. ba a taɓa samun ɓangaren kayan abinci wanda gwamnati ba ta shigo cikin al'amuran shi ba kamar tumatus saboda yanzu manomanmu idan suka nuna suka noma tumatus suka noma shi oba wallahi suna kallo a gabansu sai dai ya lalace ba mu da ma'ajiyar tumatus ba inda za a ɗauki tumatus ya kwana hudu ko biyar bai lalace ba saboda haka kaga kenan idan gwamnati ce za ta ɗauki wancan mataki farko sai ta fara ɗaukar mataki akan tumatir din da ake noma shi a Najeriya ko dai ta bangaren in lokacin shi ya zo da yawa te kokarin samar da manya-manyan kamfanonuka wanda za su fito su raba manoma da wannan tumatir a je don a gyara shi a mai da shi madadin wanda ake shigo da shi waje sannan kuma na biyu gaskiyan al'amari sai ta ɗauki matakin tallafa ma manoman in ce wannan tsari wannan tsari zai alfanar da mu kwarai da gaske musamman mu masu sarrafa shi yau da kullum akwai lokutan da kayan yake zuwa yake tada mana hankali ya bata mana rai kaga musamman yau yanzu yau da ka zo ga kayan nan an turo shi kaman ba noma shi aka yi ba ana ta sai da shi a banza wani ya je ya sa dubu uku shi ya so daga waje ya zo yana sai da shi dubu ɗaya da ɗari biyar ga gwamnati ta ɗauki irin wancan matakai ba za a samu wannan matsalar ba saboda haka wannan mataki muna maraba da shi kuma zai samu mana da ci gaba ɗari bisa ɗari ga ita gwamnatin tarayya in ta ɗauka insha da wannan tattaunawa za mu dasa haya a shirin na yau sai kuma a tara a shiri na gaba a madadin abdullahi alasan da ya taimaka wajen haɗa shirin ibrahim tukur kefi shine jami'in da ya sada ni da ku nura ado suleiman da na gabatar ke cewa mu huta lafiya jama'a suna damun